assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sayyul bukhari yau za mu tashi muna nan cikin kitabul manaqib za mu tashi حدثنا ابو اليمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان كربو daga dan abbas Allah ya kara hudi ya dai ce hadimu musailama al kazzab ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam musailama al kazzab ya kabato wato wajen manzan Allah ya gabato zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa ja'ala yaqul sai kama cewa in ja'ala li muhammadun amra min ba'dihi tabi'tu to nan abin da yake cewa nan kadima bin kazzab ala ahad rasulullah sallallahu alaihi bin kazzab ya bayyana a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana yana da da'awan annabta sai kama cewa in ja'ala li muhammadun al'amra min ba'dihi tabitu idan har annabi muhammad zai bar mun jiran gado bayan sa zan bi shi ya zama to in ya rasu ya ce ni ne zan gaje shi idan ya rasu ni ma annabi ne kamar yadda yake annabi ina fatan gani yadda ka san kamar annabta dama raba shi ake yi to ne shi yake cewa in dai har muhammad zan musulunta in shigo addininsa in har ya yarda idan ya rasu an gane ko zai yi wasiya cewa bayan ya rasu ni ne annabi wanda zan gaji annabtansa an gane ko in ji musailama al-kazzab wa kadima haji basharin kasirin min kauni sai musailama al-kazzab sai ya zo madina a cikin mutane masu yawa daga cikin mutanensa ya zo da zuga mai yawa don manzan Allah ya ce lalle wannan fa yana da mabiya bari in miƙa masa annabta ba aka bala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya fuskanci musailama al-kazzab wa ma'ahu sabit bin qais bin shammas alhali tare da shi akwai sabit bin qais bin shammas wa bi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kida azu jaridin alhali a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai yanki na na kaba akwai wani yanki na kabar dabino an gane sai musailama al-kazzab sai ya buɗe baki ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sharadin idan manzon Allah ya rasu shine zai gaji annabta na'am hatta wa kafa alamu sai lamata fi ashabi har ya zamanto ya tsaya ga musailama cikin sahabbansa manzo Allah ya tsaya gaban musailama cikin sahabbansa ya ce masa law sa'altani hadhihi al-qit'a ma ha da za ka tambaye ni wannan yanki din wani yanki yake nufi yanki na kabar da da za ka tambaye ni wannan yanki wallahi ba zan baka ba an gane ba ma wai an nafta ba wannan yanki na kabar da dino kace wai in na baka shi zaka bi ni to ba zan baka ba Ina na san cewa ba wai ka bi ni bane dan Allah hmm. ka bi ni ne dan kana da wata manufa hmm. akwai abin da kake so ka samu hmm. walan ta'du wa amran la yutik ba za ka taba ketare al'amarin Allah game da kai ba matsayin da Allah ya tsayar da kai ba za ka taba ketare wannan matsayin ba ah. ina fatan gane wannan saboda haka kai din nan har abada wannan matsayi na annabta ba zai zo gare ka ba kai hakuri na'am wala in adabarta la na Allah kuma wallahi in ka juya baya kake musulunta da sannu Allah zai halakar da kai wa inni la araka alladhi uridu fi kama ra'ayt lalle ni ina ganin ka an gane ko ni ina ganin ka irin abin da aka nuna min shine abin da na gani ni ina ganin ka allazi uritu fi kama ra'ayt abin da aka nuna min game da kai cikin bacci shine fa abin da na gani abinda aka nuna min kai cikin mabarki dan a mabarki an nuna min kai to abinda aka nuna min shine fa na gani yanzu dama fahimtar da nake da shi gare ka shine abinda na gani yanzu yawa da'awan annabta na fahimci cewa zaka musulunta ne wannan musulunta ba wai zaka yi shi dan Allah bane kana so ka yi shi ne domin ka ja jama'a kana so ka yi shi ne domin kai ma wai ka to annabi mutanen su bi ka ka halakar da su wai ya billah na'am fa akhbarani abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai abu hurairah sai ban labari cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imun ra'aytu fi yadayya siwarain min zahab ana nan ina bacci in ji manzo sallallahu alaihi wasallam na gani a cikin bacci na gani a hannayena na ga warwaro guda biyu na zinari warwaro wanda mata suke sanyawa a hannu an gani sai manza Allah ya ga warwaro guda biyu a hannayensa kasan dai a ka'ida namiji baya sanya warwaro amma wannan mafarki ne yau a mafarki ne ya ga wannan ba a hammani huma sai sha'anin wa'annan marmaru a wannan warwaro guda biyu suka bani sha'awa suka dame ni a gane ko ba uhiya ilayya kulmanani anin fukuma sai aka yi min wahayi cikin bacci cewa ka hura su fa na faktuhu ma sai na hura su fa dara sai suka tashi sama sai na hura ina hura su suka tashi sama fa awwaltuhu ma kazzabaini yakhrujani min ba'di sai na fassara wa'annan warwaro guda biyu makaryata guda biyu da za su bayyana bayana an gane manzo Allah sai ya fahimci wannan warwaro guda biyu da ya hura su suka tashi sama to makaryata guda biyu ne da za su bayyana bayana in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am eh, fa kana ahaduhuma al-ansi ya kasance ɗaya daga cikin su shine abul aswad al-ansi wal akhar musailama al-kazzab ɗayan kuma shine musailama al-kazzab sahibu al-yamama na'am wa'annan su ne mutane biyu da suka yi da'awan annabta bayan manzan Allah ya bar duniya an gane wannan ku hmm. na'am حدثني محمد بن العلاء حدثنا حمار بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ni ina gani daga manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ra'aytu fil manami anni uhajiru min makka ila ardi arbin biha nakhal ni na gani cikin bacci cikin mabarki cewa lallai ni ina yin hijira nan gaba zan yi hijira daga makka zuwa ga wata ƙasa wanda a ƙasar nan akwai dabinai ba wa wahali ila an nahal mamatu aw hajar sai tunani ya sai tunani na yace cewa wannan gari ɗin, wannan ƙasa ɗin wanda akwai dabinai a gare ta sai tunani na ce cewa shine yamama ko kuma can ƙasar hajar an gane shi ne ɗauka madina bane a iya tunaninsa an ce zai yi hijira daga makka mm. ya koma wata ƙasa wanda kasar nan akwai yawan itatuwan dabino to sai annabi yana ta tunani wace kasa ce zan yi hijira gare ta wace akwai yawan itatuwan dabino sai tunani na ya tafi in ji manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ita ce yamama ko hajar fa idza hiya al-madinatu yathrib sai gashi ashe madina ne na yathriba an gane ko wannan da ana kiranta yathrib wannan kalma na yathrib kalma ne na zargi kama a ce bariki kasan da an ba hauke ce bariki yana nufin wuri wanda mutane ya mutsatsu suke cikinsa mutane yan duniya mabarnata ai wani dan bariki ne ai dan duniya ne shi a ganin me yasa ake kiran bariki bariki saboda sojoji ne a lokacin sojoji galiban za ka giya ne yan kwaya ne yan wiwi ne to kuma wato wuraren da suke zaune ana kiran shi barak to wannan barak sai za ka cewa save me and face you ne ga ɗakin wannan ga ɗakin wancan an gane ko ana yin fadala ana barna ana shaye-shayen giya ana yin kaza an gane to duk mutumin da ya zo nan ce ya je bariki to saboda haka nan birni ƙwayawa suna cewa wane ya zo bariki ya lalace to saboda haka ina ka ce ma dan bariki kamar zagi aka ma to a lokacin ana kiran madina da suna bariki kalma ne na zargi to da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai ce daga yau kada ƙara kiran madina da abin nan yasriba daga yau sunanta kaiba kasa ce mai tsarki sunanta madina birni sai manzo Allah ya canza ta daga yasriba ta koma daiba ko madina hmm. an gane ko eh ورأيت في رؤياي هذه أني عزلت سيفا فانقضى صدره yace sai na gani a cikin mabarki na wannan sai na ga wato lalle ni na girgiza takobi na girgiza takobi fanqata sadaru sai farkon takobin ya ya karye fa idza huwa ma usiba min almu'minina yawm uhud sai gashi ashe wannan karyewan farkon takobin nan shine abinda aka musibantar da mu'minai ranar yaƙin uhud an gane ko ranar yaƙi uhudu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa cewa a ya ce a samu wasu mutane su hau sama aka samu wasu mutane kimanin arba'in suka hau sama na? hamsin romas eh kusan arba'in ko hamsin suka hau sama ƙarƙashin su abdullahi bin jubair eh. an gane ko sai manzan Allah ya ce ko da sun ji labari musulmi sun samu nasara kada su sauko. ko da sun ji labari an kashe sahabbai an kashe musulmai an kashe manzan Allah ma kada su sauko. su tabbata a wannan wajen to manzan Allah da yi wannan magana aka fara yaki da aka fara yaki sai Allah ta'ala yana ta baiwa musulmi nasara yana ta baiwa musulmi nasara ana nan musulmi suna kashewa suna ta kamawa suna kwasan ganima sai na sama suka ce kada a kwashi ganima ba mu a ciki in ka fara sakowa sai komandan ya ce musu kun tuna da abinda manzo Allah ya gaya mana manzo Allah ya ce mana fa ko da mun ga an kashe shi tsuntsu yana kugan naman shi kada mu sako ko da mun ga ya samu nasara kada mu sako sai shi ya ce a sako suka ce ai an gama samun nasara yanzu ganima ake kwasa ya ce kada ku sako ai shi kenan suka saba ma wannan komanda din sun ga ana sakwasan ganima ana kashe kafirai a lokacin nan suna sakkowa ashe Khalid bin wali lokacin kafin ya musulunta yana kallon su sai ga su dama yannan maharba suna ta baiwa ainihin kafiran maka tsoro da zarar sun din faro sun din faro musulmi sai wannan maharba na sama ta harbe su sai suka yi tsammanin maharban suna da yawa ne a lokacin da suka saba umarnin manzo Allah suka fara sakowa sai galibin wali sai hararo cewa ashe ma maharban ba su da yawa yan kaɗan ne shi ne kawai yasa aka cewa yasa kawai aka ta kisa hada ashe ba ashe ba komanda aka kashe shi an gane wannan ko daga nan fa sahabbai suna ganin fa an kashe wayannan maharban kowa sai gudu sai Allah ya sanya musu tsoro sai gudu ake sai gudu ake wasu ba tsaya ba sai a madina na basan gane wannan to wannan shine abin da ya faru wato musiban da aka musibantar da musulmi a ranar yakin gudu. kuma abin da ya kawo shi shine saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum ash-shaytan ibadi ma kasabu lalle wa'annan da suka juya baya daga cikin ku ranan da jama'a biyu suka gwarza kafirai da musulmai inna masa zallahum shaytan kawai shaytan ne ya zamar da su ibadi ma kasabu da sashen abin da suka aikata wannan zulubin da suka aikata na saba ma umarnin manzo Allah da yake kada a sauko din naka sauko to wannan shi yasa suka samu zaniya sai Allah ya ce bi walaqad afallahu anhum hakika Allah ya musu afuwa an gani duk da cewa ba shedan ne ya zamar da su kuma zamar wannan ya faru ne saboda wani sashe daga cikin ayyukansu laifin da suka yi din nan shi ya dora kafiran maka a kansu an gani sai Allah ya ce ba amma ba Allah ya gaya muku laifinku ne amma walaqad afallahu anhum hakika Allah ya yi afuwa gare su an gane wannan ku to wannan shi ne abin da ya faru na'am sun ba suhu bi ukura fa ada ahsana ma kan sannan sai na ƙara girgiza takobin wani girgizawa daban sai takobin ya koma mafi kyawo fiye da yadda yake da hmm. sai takobin ya koma fiye da yadda yake da ya ƙara kyau fa hmm. idza huwa ma ja Allah bi min al fatai sai gashi abinda Allah ya zo da shi ne wannan mai fasaran wannan hmm. takobin da ya girgiza takobin ya ƙara dawowa mai kyau mai kaifi ce da ya fassara shi da ya gano sai gashi ashe abinda Allah ya ba musulmi ne na abinda Allah ya ba musulmi na ainihin fatayi za su buɗe garuruwa da yawa da yaƙi da kuma haɗin kan muminai wa ra'aytu fiha baqaran sai naga sanuwa a cikin ta a cikin mabarkin naga sanuwa wallahu khairun an gane ko Allah Allah Allah Allah mafi alkhairi Allah shine mafi alkhairi eh fa idza humul mu'minuna yawma uhud eh sai gashi wayannan shanun da na gani sun taru ashe su ne mu'minai ranar uhud da aka yi ta yankawa din nan wa idan alkhairu ma ja Allah bihi min alkhairi sai gashi wannan alkhairin nan shine abinda Allah ya zo da shi na alkhairi abinda Allah ya zo da shi bayan yakin uhud hmm. aka zo aka samu alkhairai aka ci garuruwa da yaki musulmai suka zo suka samu arziki na ganima da yawa wa tawabi sidqi alladhi atana Allah ba'da yawm badr da kuma ladan nan na gaskiya ladan nan na gaskiyar imani wanda Allah ya mu ranar yakin badar an gane to wannan hadisi yana tabbatar mana cewa mabarkin manzanni gaskiya ne an gane in kaga manzo duk mabarkin da manzo yayi mafarkin nan gaskiya ne shi na'am haddathana abu nu'aym haddathana zakariya an an firasin an amir shabi an basaruqin an an karbo daga amir ash-sha'bi daga masruq an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce aqbalat fatima tamshi fatima ta fuskanto tana tafiya ka anna mishiyataha mashiyin nabi sallallahu alaihi kai ka ce tafiyarta irin tafiyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam nan fatima ta yi kama da annabi sosai tafiyar ta kamar irin tafiyan manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata marhaban biblati madalla marhaba da in ma ajalaka ha an yaminihi aw an shimali sannan manzo Allah ya zaunar da ita gefen damansa ko gefen hagunsa mai ruwaya yayi shakka hmm. an gane hmm. to shi akwai alaƙa tsakanin uba da ɗiya na ainihin sakin jiki da walwala tsakani irin sakin jiki da walwala wanda ba zai kawo reni ba abinda aka hana sakin jiki da walwala wanda zai kawo reni amma sakin jiki da walwala wanda zai zama to baya zubar da mutunci wanda zai zama to ita diyar ba za ta rena uba ba to iya tana bukatan wannan kada ya zama to tsakaninka da diyar sai dai dakewa kawai an gano wannan ko akwai wanda yake cewa ba shi da lokacin ma magana da biyarsa kwata-kwata shi baya son rai to kaga wanda ya saba mu sunna ga Fatima ta kai ziyara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo gida ka duba yadda manzo Allah ya tarbe ta yace marhaban biblati maraba da biyata sannan sai ya zauna da ita gefen damansa ko gefen hagunsa biyata tana iya zama kusa da kai haramun ne la in ma ila ya hadisan fabakat eh sannan sai manzo Allah ya dan asirta mata wani magana ya gaya mata wani magana a koyi a kunnanta yana gaya mata wannan magana sai ta fashe da kuka ita Fatima radiyallahu anha sai ta fashe da kuka ga wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mata wa kunti laha lima tafkin sai nace mata me yasa kike kuka yake Fatima in ji Aisha radiyallahu anha an gane ku ita aisha tana kallo manzan Allah yana gaya wa Fatima wani abu a kunne amma ba ta san me yake gaya mata ba sai ta ga Fatima ta fashe da kuka shine sai take tambayar Fatima lima tarji me yasa kike kuka ne in ma asarra ilaiha hadisan kai. sannan kuma sai ya ƙara gaya mata wani magana a azirce an gane sai ta yi dariya ita Fatima radiyallahu anha sai na ce mata ma ra'aitu kal yawm bi farahan aqrab min ne. kai ban taba gani kaman yau ba farin ciki wanda ya fi kusa da bakin ciki hmm. farin ciki wanda yake fi kusa da bakin ciki na ga ki kuka ki dariya lokaci daya ki hmm. ina so ki fassara min sirrin ku zo gaya ga min sirrin wannan magana na fasa'altu fasa'altuha amma qala sai na tambayi Fatima radiyallahu anha hmm. na tambaye ta me manzon Allah ya faɗa ne suka yi kuka mai manzo Allah ya faɗa suka yi dariya فقالت ما كنت لأبشي لأبشي سر رسول layi, صلى الله عليه sallam. sai ce ni ban kasance zan zan yada zan tona asirin manzo Allah ba duk abinda manzo Allah ya gaya mun na sirri bai ce in gaya wa kowa ba to ba zan gaya wa kowa ba hatta da nabi sallallahu alaihi wasallam fa ta'alduha har an kafira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye ta kaga wannan wani darasi ne wanda ya kamata mu koya idan mutum ya kadaita ka ya kira ka ya gaya maka wata magana bai gaya ma sauran mutane ba bai kamata ka yada wannan abun ba an gani? ai ya ga sauran mutane bai kira su bai kira ka inda har ya ga sauran mutane bai kira su bai kira ka inda maganan yana so a yada zai zo ne a loudspeaker ya yada ko sai ya zama to maganan nan bai yada ta wajen karatu ba magana nan kai ya kira kai kadai kuka zauna da shi ya gaya maka wannan magana din kai kuma sai ka zo ka ce to wallahi malam ya kira ni yau ya gaya mu wata magana zo ka ji magana amma kai ba ka gaya wa kowa kaga shi kenan ko yanda kace ya zo ya ji magana kai ya gaya mu kowa shi ma bai da nashi amintaccen shi ma sai amintaccen ya ce ni ma ɗalibin malam mai suna wani ya gaya mun sirri ya ce kan gaya kuwa kai ma kan gaya kowa to kaga wannan shine matsala ita ba ta ce wannan sirri ne na manzan Allah kuma ni ban kasance zan tona asirin manzan Allah ba zan yada sirrin manzan Allah ba mu koyi rike sirri yana da fa'ida sosai kada ya zama to kawai cikinka na cin abinci ne da shan ruwa ya zama cikinka na cin abinci ne na shan ruwa da kuma iya ake sirri mutumin da baya iya ajiye sirri ba mutum bane shi an gane ko akwai maganar da ba a san mutane su amma kai an gaya maka saboda muhimmancin ka to ya kamata wannan magana ka rike shi yadda aka gaya maka an gane zai iya yiwa in ka fito da magana zai iya zama fitina an gane ko na'am وقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة يوتو أنا تكون هالي إك عائشة ta nace wa Fatima radiyallahu anha cewa lallai tana so ta san sirrin abinda manzo Allah ya gaya masa ta gaya ma ainihin Aisha har sai da manzo Allah ya rasu da manzo Allah ya rasu to a lokacin ne sai Aisha ta ƙara dawowa ta ƙara tambayanwa wa Fatima din sai eh, to yanzu ne manzo Allah ya rasu ina so ki gaya mun me kuka tattauna da Annabi kika yi kuka me manzo Allah ya gaya kika kai dariya sallallahu alaihi wasallam faƙalat ita ce a sarra ilayya manzan Allah ya mun sirri ne Inda jibril kana yu'aridu min qur'ani kullu sanatin marra wa lalle malaika jibril ya kasance yana bujiro min da qur'ani kowace shekara su daya inji annabi kowace shekara malaika ya kan zo wajen manzan Allah ya kito mai da qur'ani ma'ana mu'arada zai karanta wa manzan Allah qur'ani sallallahu alaihi in ya karanta shi ma manzan Allah ya karanta sannan sai jibril kuma ya masa bayanin sakon da Allah ya dauka ya dauko an gani sai ya karanta shi ma manzo Allah ya karanta idan manzo Allah karatun ya zauna masa sai mala'ika ya tafi yanzu an gani kullum a shekara so ɗaya yake zuwa wa innahu aradani al-ama marratayn to wannan shekara sai ga mala'ika jibril ya bujiro min so biyu bai taba zuwa min so biyu ba sai wannan shekara ya zo ya karanta min qur'ani na karanta sai kuma a wannan da shekarar ya ƙara dawowa a shekara ɗaya ba ya ƙara dawowa ya ƙara karanta mun ƙur'ani na ƙara karantawa wala urahu illa hadara ajali ni ba na ganin wannan face ajali na ne ya halattu ina ganin gaskiya wannan abin yana fassara mun rayuwa na ya kusan zuwa ƙarshe annabi ke gaya mawa yake gaya wa fatima radiyallahu anha wa innaki awwalu ali ali baiti li hakan bi to wannan shine maganar da yasa sai kuka hmm. manzo Allah ya ce ina ganin na kusan tafiya ina ganin na kusan barin duniya hmm. tunda dai mala'ika ya zo na karanta mai qur'ani daga farko har ƙarshe hmm. ana kiran wannan al'arda al'akhira wato lokacin da mala'ika ya zo manzo Allah ya gaba karanta qur'ani daga farko tun daga fatiha har zuwa nasi sai da manzo Allah ya karanta shi mala'ika jibril ya saurara da kyau kuma duk wani bayani aka yi masa an gani to wannan arda al-akhira din nan shine a lokacin da aka gama saukar da wahayin alqur'ani duk sahabin da ya halarci wannan lokacin to shine sahabin da za a iya daukar ruwayan qur'ani cikakke a wajen shi akwai sahabbai wanda akwai kirawoyi wanda manzo Allah ya karantar a farko kafin arda al-akhira to wa'annan kira'o'in an zo an shafe su A gane duk sahabin da wato a farko ne ya ji yannan karatattukan ya ji yannan kira'o'in amma bai ji su wato a zuwan mala'ika na ƙarshe ba to zai iya yiwuwa ya shigar da wasu ayoyi wanda an shafe kira'ansu an gane amma lokacin da aka yi wannan arda al'afira inna shi ne lokacin da duk wani wahayi ya gama sauka duk ayoyin da aka shafe gaba ɗaya manzan Allah zai fahimci wannan ayoyi ta hanyar karatun Jibril Jibril zai karanta mai daga farko a ƙarshe duk ayan da ya ga Jibril bai ambata ba ya san an shafe wannan ayan kira'an wannan ayan an shafe shi akwai ayoyin da an shafe kira'an su hukuncin su na nan akwai ayoyin da an shafe kira'an su an shafe hukuncin kuna da wannan ayi to sai manzo Allah ya ga Jibril ya zo ya karanta masa alqur'ani sau biyu ce to gaskiya ina ganin ajali na ya kusa na kusan tafiya in rabu da shi shine a wata ruwaya ce fa kaitu. sai nayi kuka tana ta kuka share share na eh ya kawo ne ya kawo ne eh waye nake awwalu ahli baitu li hakan li fa bakaitu yawa eh. sai ce lallai eh. yawa ah, yawwa wa in nake awwalu ahli baiti li haqan bi lalle ke ke ce farkon mutanen gidana a cikin ahlul baiti ke ce farko wata za ta rasu ni kenan bayan rasuwa na ke ma ba za ki dade ba za ki rasu ki zo mu haɗu a aljanna ba kai sai nayi kuka فقال amma تردين an تكوني سيدة نساء أهل Aljanna. me za ki kuka shin ba za ki yarda ba su kasance shugaban matan yan aljanna wani sa'il mu'minin shi ba za ki yarda ba su kasance wato matayen mu'minai wa dhahiktu li zalik su kasance shugaban matayen mu'minai sai na yi dariya saboda wannan hmm. kenan fatima ita ce shugaban matayen mu'minai gabaki daya hmm. an fahimci wannan ayi hmm. yauwa to yanzu da fatima da khadija da aisha wasu daraja an gani annabi ya ce fadalu aisha ala sa'ir nisa ka fadalu Sari ala sa'ir ta'am falalan aisha akan sauran mata kamar falalan wani tuwo ne suna kiran shi sarir wani irin nau'i ne na tuwo wanda ake gutsura nama nama a cikinsa laraba suna son shi sosai eh. kamar yadda wannan sarir sun yi kowane abinci daɗi haka aisha ta fi duk matan muminai gaba ɗaya ta fi su falala sannan kuma ga maganan khadija ita ma irin falalan da khadija ke da shi da manzan Allah ya faɗa hmm. wanda manzan Allah bayan ta rasu manzan Allah ya kan yanka rago ya guzuɗura nama, ya aika zuwa ga kawayen Khadija an gane ko yana yawan maganar Khadija sai Aisha ta rinka cewa ka Allah ya kunfi duniya illa Khadija eh, kamar a duniya babu wata mata sai Khadija kullum kake maganar ta kullum ka rinka maganar Khadija har wata ran da ta ga ya matsa yana magana kan Khadija sai da ce ya lalla me za ka ce game da ainihin ga ainihin dausayi nan wanda yake dausayin sabo mani'inci dabbobi suna zuwa su yi kiwo cikin kwanciyar hankali da dausayin da ya riga ya bushe ciyayin da sun riga sun bushe babu yabanya sosai wanne za ka fi so kai kiwo a wajen ke zan fi so in kiwo a wajen dausayi mani'inci kaza kaza shi manzo Allah bai gane abin da ke a farko tana nufin ita ce ita budurwa ce sabuwa ya manta da wancan aiki amma manzo Allah ya nuna ina ha kanat wa kanat wa kanat li wa kanat li min hawaladan Allah ce ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza kuma na haifi ƴaƴa daga gare ta a nan wajen kaga da ita da da Aisha wa yafi malamai sun buga ba sosai an yi rubuce rubuce wai tsakanin Aisha da Khadija wa yafi wani suka ce kawai ka rike tafi saboda gashi ma har aisha tana ta aka ce a'a ai ita ma manzo Allah ya ce falalanta akan sauran mata kamar falalan sarif ne akan sauran abinci to suka ce haifar da kadija suka ce har da ita an gane wannan ai to sannan kuma wasu kokari suka yi jan suka ce in ana duba sadiqa ne wayar ga musulunta wayar ga yi wa musulunci hidima waye ba da dukiyansa da dangin ta ba da dukiya da ta wajen ba manzo Allah kariya ya mai ya isa da manzanci hmm. ta riga Aisha musulunta ta riga Aisha yin hidima ga musulunci ya hmm. ba manzo Allah kariya da danginta da dukiyar da sauransu hmm. ta saki ta arha manzo Allah ya yi abin da ya gara mata eh, ta sai to ai kai kokari gaskiya ita kuma Aisha Allah ya ba ta ilimi wanda ita ce kadai budurwa a cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma auren da ya mata sai da aka nuna ma annabi hotonta daga aljanna aka nuna ma annabi hotonta Allah ne ya ce ma annabi aure aure ta amma ba Allah ne ya ce ma annabi aure aure ta ba an gano annabi ne ya aure ta tun kafin ya zama manzo na fatan gani sannan kuma a cikin sahabban manzo Allah mata babu mai ilimi kaman wa aisha Allah kuma ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kace da waɗanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi suna zama daidai inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankula ne kawai suke iya ganewa to waye bi ga darajar babanta ga kuma darajar babanta siddiqa bintu siddiq yanzu aka zaba shi ne wasu malamai suke kawai mafi alheri kawai kai shuru ta bangare kaza ka dije fi, ta bangare kaza aisha ta fi. to yanzu mu koma gaba ɗaya nan fa da fatima an ce fatima ita ce shugaban matayen mumine gaba ɗaya a wata ruwaya kenan har da ta fi mahaifiyarta daraja ta fi aisha daraja an gane suka ce ita ce shugaban matayen aljanna amma ban da iyayenta banda fatima banda aisha dan fatima da aisha an ce su mata annabi su ne fa ummul mu'minin annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi yafi dacewa ga mu'mine fiye da kawo kansu matayen annabi uwayensu ne akwai kira a shaza wa huwa abul lahum shi uba ne gare su an gane to tunda an kira matayen annabi uwaye uwaye a wajen mai a wajen haihuwa uwaye a wajen mai a wajen imani su matayen annabi uwaye ne a wajen imani shin matayen annabi uwa ne uwaye ne ga Fatima ko ba uwaye bane gare uwaye ne ga sauran matan sahabbai ko ba uwaye bane to yanzu waye fi daraja eh an ce matayen annabi uwaye ne duk wani mutum gaba ɗaya matayen annabi uwayensa ne shi kuma uba ne gare su kowa ya san ba uba bane na haihuwa uba ne na imani da addini an gani su dai mafi yawan malamai suna fifita fadima akan dukkansu an gani wasu ke fadima sannan sai khadija sannan sai aisha allahu alam na'am حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعيب فقالت tare ne nabi sallallahu alaihi wasallam ba akhbarani annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tu eh, an karbo daga urwa bin zubair daga aisha radiyallahu anha cewa na a ah, haddathani yahya ibn qaza'a na'am eh, ibrahim bin sa'ad an abihi an urwa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda take النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض الله صلى الله عليه وسلم يجرى a cikin rashin الله wanda aka karɓi ransa a cikinta fasarraha bi shay'in fa bakat sai ya yi mata sirri ya gaya mata wani sirri da wani abu sai ta fashe da kuka kuma da aha fasarraha fa dahi sai kira ta fasarraha sai kara mata sirri sai mata wani sirri sai ta yi dariya qalat fasaltuha an zalik sai Aisha take cewa sai na tambaye ta game da wannan Ba wa qalat sarani annabi sallallahu alaihi wasallam fa annahu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban labari cewa lallai za a karɓi ran shi fi wani in cikin rashin lafiyar nan cewa daga rashin lafiyar nan ba zai ƙara tashi ba alladhi tufiya fihi a cikin rashin lafiyar da ya rasu a cikin sa ba kai sai nayi kuka saboda na ga zan rabu da mahaifina fa akhbarani anni awwal أول آل atba'uhu fa فذهب sannan sai ya bani labari ya mun sirri cewa ni ce farkon mutanen gidansa da zan bi shi sai na dariya na farin ciki akan wannan ku gani to a nan wajen zamu ce akwai kiyayya tsakanin Aisha da Fatima dan in shi suna kirkiro cewa sahabban manzon Allah suna kin mutanen gidan manzon Allah kuma Aisha ba ta san Fatima ba ta san Ali bin Abi Talib ba ta san kaza an gane ku to duk wannan gaba ɗaya ba gaskiya bane kaga dai Aisha ita ta ruwaito wannan hadisin inda yana halatta a boye wani abu gace ya halatta a boye na ta ɓoye wannan abu saboda wannan hadisi yana nuna falalan fadima ne ba eh, ko kuma sai shi falalan fadima wata ruwaito shi aisha ta ruwaito shi hmm. ina kiyayyen ashe yan shi'a ne suke kirkiro kiyayyen ko suke kawo shi don su bata wani al'amura an gane amma babu wani kiyayya inda akwai kiyayya zai yiwu aisha ta kira fadima har ta tattauna har fadima ta saurare ta har ta gaya mata wannan sirrin kaga ya nuna ita ma fadima tana kira ma aisha a matsayin matar mahaifinta hmm. ba tare da ma a ce aisha ta girme ta ba suna hmm. fasa gane hmm. almuhim dai kawai matar mahaifinta ne to yanzu idan kana da idan mahaifinka ya auro mata budurwa ka girme ta kai kana shekara talatin sai mahaifinka ya auro mace ya shekara ashirin da biyar ko shekara ashirin shin ya kamata ka girma ta ko bai kamata ba don wasu na cewa wallahi ta suna cin haushin babansu shi mutum ya so wai har yanzu wai budurwa zai je auro ta wannan bai dace ba wallahi to shi ne wani kuma ce alfa baya ki daji alfa ba zai ji mutum ba shi ma <laughs> shi yanzu dan ya tsufa shi kenan zai kuma ka ce muku shi ba mutum bane shi wani ya tsufa amma har yanzu yana da karfin sha'awa wani shi tsoho amma har yanzu yana bukatar budurwa hmm. inda ya za ka so shi ta aure shi ne ya laifin shi bai da laifi Allah bai haramta miki suka haramta miki to wasu idan baban su yi wannan aure za su bude wa baban su wuta ita yarinya za su hana ta zaman lafiya a gani zai zama to za su rena ta kaga ana ta faɗa kullum ita kuma mace wani lokaci tana da kuskure sai ta ga aikin da matan baba za ta dinga nuna musu gadara shi ba wannan kuskure ne an gani ta ja su a jika ta nuna cewa ba ana tare kada ringa nuna musu girman kai ainihin uwar ku ce dole ku bi ni to ana ake samun matsala tunda dai wani daga cikin ayan fa ya girme ta wasu daga cikin ayan sun girme ta amma kuma in ta yi kara to su ma za su yi mata kara to wata za ga ba ta kara tana nuna in saba isa ba sai sun bi ta tunda ita matar baban ku ce ita da ni da mahaifinku ai zan tsara ne tunda ai aure ne kaga ai ka kira ruwa ko ba to anan za su rinka cin haushi kuma shi mahaifin ba zai so a rena masa mata ba kama kuma ita matan kalmomin da suke furtawa zai sa a rena ta na batan gani kama kaga aisha babu reni tsakaninta da ƴaƴan manzan Allah saboda kenan ta bi da su yadda ya kamata ta bi da su an gani ni na so wata yarinya babanta ya auro wata mata wallahi da ya auro mata ta isa za ta bi ta kace wallahi baban ya yi sa'a da ya auro ta je bata a Kano bai kawo ta nan Kaduna ba wallahi da ta cika zaka zanta kace wallahi da ta cika zaka zanta ya za a yi babanmu ya zo ya tsara wa maman kishiya ka zaka zaka zaka za to ita matar Allah ya sa ifi ya sa shi wato ba fa ba ya sa demokradiya ba eh, <laughs> yawa ita ta iya bi da mutane shine ta bincika cewa daga cikin 'ya'yan baban wacce ce take da irin hutu din nan take ke da matsala sosai ya aka ce mata ai wacce ce an gane ku kuma wannan wacce din kusan sa'a ta ce ma ba wai ita ba ta girme ta ba ita amaryar to abin da ta yi ita amaryar shine sai ta kira ita wannan yarinya a waya ta ce ya ke wacce a za ziyara dan Allah ki ziyara ina son mu zo mu gaisa to tun a nan wajen ta ce wannan ka fara gano ni ita yi wani zagi wanda ba na son faɗi zagin ta ce wa wacce ta fara gano ni bari in je in gabe za ta mun wallahi tana zuwa ta yi mara ba da ita ta amshe ta hannu biyu ta ce mata me za mu dafa ita wannan ita yarinya za ta dafa ba wai ta matan me za mu dafa ita da kanta ta zo ta zaɓa abin da ta ba abin da ke so ta yi daga nan suka shirya ta ce wallahi ta gano ni kuma ina da kuke sanar da kanun da take ita matar baban da zai an bita ai ko ba ta faɗa ba matar baban shi amma ta dan nuna siyasa wajen mu'amala za ka iya mallaka akwai dan adam wanda in kana da wayo zaka mallake shi ba sai ka nuna dagawa ba an gani ta riga ai kowa ya riga ya san dama ai matar babana ce wani matar babana ne amma irin yadda zaki nuna suna ganin sun fa girme ki kuma kin zo ne kin rage wa mamansa jin daɗi amma kina nuna gadara to zai ga wannan gidan ya ƙi zaunuwa in ka zo kana gidan kai mahaifi sun yi biyayya kana barin gidan su kunduma maka ashar zo aike ku ta cewa sai wallahi ba ku salat ce kaza kaza ki aike mu sai ki aiki kazanki ba fashe da kuka baba yanzu ta ce wallahi baba baba wallahi sharri ne wallahi baba haka take mana sharri kullum baba ya rasa yanda zai yi in ya goyi bayan ta ƴaƴan su saboda ai matan shi kawai shi kenan yanzu an mai asiri ne in kuma ya kyale gidan ya lalace to yanzu ya za a yi su kaga abinda wasu ke shi ne kawai su ɗauki matan su kai ta wani waje eh, kawai su ɗauki matan su ɗauke matan a daina ganin ta ba shi kenan ba an huta to ana samun wannan in har mutum ya yi amarya to wani lokaci zai kasa gane gidan shi ne zai iya yi wa amaryar take dare zai yi kuma magirci ne na yan gidan to sai Allah ya sa kana da tunani da addu'a kuma Allah zai sa ka gano wane ne makirin in ba haka ba sai zama sai ka saki wata ma wadda ba ita ce mai laifin ba in ba ta iya siyasa ba na'am حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان كربو daga ibn abbas yace kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yidni yidni ibn abbas ya kasance umar dan kasa yana kusantar da ibn abbas kullun yana kawo ibn abbas kusa a fada in an zo fadan umar yana kawo ibn abbas kusa kusa fa qala lahu abdurrahman ibn sai abdurrahman bin auf yace inna lana abana an nisla mu muna da yara fa misalin wannan ka kawo mana yaro ta shekara goma kawo cikin dattawa shekara sittin da biyar saba'in muna da yara misalin wannan bai dace ya rinka kawo mana karamin yaro zai rena mu nan ba abdurrahman ya fito a mutum ya gaya ma umar ba sa cin daɗin wannan ba munafinci sun gaya mai suna so san sirri eh. me dalilin da ya sa ga yara da yawa hmm. a rasa wanda za a ɗauko sai wannan ƙaramin yara hmm. muna da yara misali hmm. faƙala inda hu min haisu ta alam kace shi din nan ba yana nan da matsayi wanda kukun sani ba wai na kawo shi saboda shekarun shi bane akwai wani abin da yake da shi wanda zo ne yara ba su da shi shine ba wuce gisa wai yaro da gari abokin tafiyar manya eh yana da wani abu ne akwai wani sirri ne da yasa nake kawo shi nan wajen ba wai girman jikin shi ko wani abu bane an gane wannan fasala umar ibn abbas an hadhihi al-aya to wata ran dan umar ya tabbata musu da wannan cewa kawo shi da nake nan ba na kawo shi dan yana ku bane yana da wani abu wanda kuma za ku karu yana da wani ilimi ne sai Umar sai wata rana sai Umar ya tambayi Ibn Abbas a wata ruwaya Umar ya jefa tambayan da sahabban da suke wajen kuma ruwayan an ce sahabban Umar baya kawo kowa sai wanda ya haddasa Qur'ani kuma mafi yawan fadan Umar wato wanda suka halarci yakin Badar manya-manyan sahabbai masu ilimi to kuma sai ya dauko sai ko Ibn Abbas dan karamin yaro wanda bai halarci yakin Badar ba bai da wannan matsayi aka ajiye shi a nan wajen kaga akwai matsala sai suna ganin su ma suna da ƴaƴa ko za ka kawo ƴaƴansu ne su ma yace a akwai dalili shine sai je ho tambaya fasaran idza jaa nasrullahi wal fath yadda me sa bai take wa kai ne zaka ci su gaskiya ni wannan sai su fasara sai ce ba haka bane kai ba sai su fasara haka ita yawa, kowa sai da ya kure musu gaba ɗaya kowa bai san hakikanin fasaran ba bai san fi kiwon ayan ba a lokacin sai umar ya ce wa ibn abbas me za ka ce game da wannan aya shin ka ji fasarar da suka yi shin fasarar da suka yi daidai ne fasarar da za a nasiru layar fat fakala ajalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a alama sai ce wannan aya ajalin manzo Allah ne Allah ya sanar da shi saukan wannan aya yana nuni akan rayuwar manzo Allah ya zo ƙarshe. alama alamu ha illa ma ta'lam an gane ta hanyar wannan aya ibn abbas ya cikin badin wato manzon Allah Allah ya kusa daukar ransa sai umar ya ce wallahi ni ma ban san koyar ba sai abin da ka sani an gane tun da ya fasara wannan fikihun sai kowa ya kawo wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yaro dan shekara tara dan shekara goma ina ya samu wannan ilimin to tun daga lokacin sai sahabbai suka sallama mishi an gane ra'aytul ilma sahibuhu karimun walau waladatu aba'ul li'am walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu al-qawm al-kiram fa yattabi'unahu fi kulli amrin kara'iz فلولا العلم ما سجدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام yace na ga ilimi ma'abocin shi mai daraja ne ko da iyaye kaskantattu suka haife shi ko da iyayen shi bayi ne Allah ya bashi ilimi zai ga Allah ya daga shi irin su mujayi irin su katada irin su ga sabi ainihin manya-manya ibn abza da ire-iren su wanda dukkan su gaba ɗaya asalin su bayi ne su kuma ajamawa ne su ba ma larabawa ba ne su an gani an yi zamani wanda manya-manyan tabi'ai ba malamai ne manya-manyan tabi'ai malamai ne iyayensu bayi ne irin irin hasan basari mm. dukansu gaba ɗaya ba laraba ba ne asalinsu mm. asalinsu bayi ne iyayen suka musulunta 'ya'yan suka taso suka yi karatu an yi zamani da tabi'ai ga sanan kawai ruwan tabi'ai ka ajamawa ne mm. akwai sanda umar ya yi tambaya wai gari kaza ya tambayi wani wani wani daga cikin sahabbai gari kaza da kabaro wa kabari ya karantar da jama'a yace ibnu abza yace aminal al-ahrar aw min mawali yace bal min al mawali to gari ka zaba wa kabari yace wani shin yana daga cikin ƴaƴa ne ko kuma bayi yace yana daga cikin bayin da aka yanka, yana ta tambaya an gani to shine ke cewa inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin Allah yakan daga wasu mutane da wannan alqur'ani kuma yakan kaskantar da wasu daga dashi in ka san alqur'ani da ma'anar shi Allah zai daga ka in kuma ka jahilce shi Allah ya kasa da kai kawai an gani ka duba abdullahi bin abbas dan karamin yaro hmm. amma sai gashi Allah ya ya shi ila an yu'azzima amrahu al-qawmul kiram hmm. har sai gashi mutane masu daraja irin su abdurrahman bin auf hmm. sun koma suna kira ma shi har ma shi umar dan khattab din saboda ma darajar shi yana kawo shi fadin shi an gani ashe da ilimi ne ake samun daraja an gani amma a yanzu ba da menene har yanzu har yanzu wani ya ce har yanzu ilimi yana daraja amma da ilimi da kuɗi ba eh, a yanzu ko zamanin manza Allah kuɗi na da daraja eh. ilimi na da daraja amma an fi mutunta ilimi akan kuɗi duk da kuɗin na da daraja sosai ana buƙatar kuɗin a zamanin manzo an gani mm. da kuɗin ne aka yi albishir ga Usman da aljanna saboda yadda ya saki kuɗin shi arha don yada musulunci mm. amma kuma an fi mutunta ilimi akan kuɗi kul har yasta wani lazina ya alamuna wani lazina ya alamun a abinda Allah ya faɗa ke mu an gane wannan ku ba kun kaga ana yawan ɗaukaka mutum da ilimin sa ne to wannan yayi daidai na'am alhamdulillah alhamdulillah na'am a zamanin yanzu kuɗi ne yake gabatarwa duk ilimin malami bai da kuɗi to ilimin shi ya na kasa malamin yana da ilimi kaɗan yana da kuɗi za ga an dabaibaye shi za ga majalisinsa na cika sosai saboda zai samu ma wannan aiki yana ba wannan jali yana ba wannan kaza da akan wannan wanda zai zo ya zauna ya karatu an gane mafi yawan masu zuwa wajen ba sun zo bane don wani abu mai za su samu ne amma ga malami talaka ana zuwa wajensa to karatun ake nema wajen shi amma malami wanda yake multi biloniya kaga ɗalibai sun sun tattaru to ɗaliban kala kala ne akwai wanda karatun suka zo wasu abin duniya suka zo nema wajensa Allah ya ji kamar malaman gumi malaman gumi ba wai mai kuɗi ba ne, amma mai kuɗin ne saboda alƙalin alƙalai ne a zamaninsa ya yi ritaya kuma ana mutunta shi sosai a wannan lokacin duk wanda malaman gumi ya rubuta ma wasiƙa a ba shi aikin soja ko aikin 'yan sanda ko wani babban aiki a refinery ya gama samu kai tsaye a lokacin nan to haka mutane suke zuwa wani ma kawai ba karatun ya kawo shi abin da ya kawo shi kenan wani zai zo ya zauna malam ya san shi ya yi gaba gaba saboda kawai na zo ce malam layi na gama karatu dama ina son dan aiki a refinery ne to kana son aiki a refinery Allah shi Allah shi taimaka kawai a rubuta ma wala kana zuwa ga gumi da gudu an dauke ka mutanen da malam ya shigar NDA suna da yawan gaske sai yawan gaske mutanen da malam ya shigar ta soja ya shigar yan sanda ya shigar custom ya shigar kaza ya shigar kaza suna da yawa da manya manyan mukamai na gwamnati za ku ga ma'aikatan gwamnati za ga masallaci duk na ahlus sunna ne da wuyan ga masallaci a ce dan dariƙa ne yake limanci a wajen sai dai daga wajen gaskiya ne ha wuya to aikin malama kuma ne jihadi yi sosai wajen tura mutane cikin wurare daban-daban domin nan gaba su zama to kariya ga musulunci da musulmi na batan gane wannan to wannan ne to mutane a wannan zamani sun fi mutunta kuɗi fiye da ilimi shi za ga malamai ba su da daraja in ba su da kuɗin shi yasa wasu malaman suke so su yi kuɗin ko ta hanyar kaucewa shari'a ne kake ganin malamai sun zama 'yan siyasa yanzu saboda ta nan ne su ma suke so su samu kuɗi za su yi kadara cikin al'umma saboda mutane suna mutunta kuɗi fiye da ilimin Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu